daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke magana akan mitoci 60 49 da kuma 41 matsakaicin zango a birnin yamai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauran ma tashar voa africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niyya a birnin kwanni sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta alpha Radio da ke kuma si baya ga haka muna nan ko yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba yau Alhamis 19 ga watan Yulin shekarar 2018. mu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana. ɗayan dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. A Sudan ta kudu sassa da ke gaba da juna da suka yi taro jiya Laraba a birnin Khartoum sun kasa cimma matsaya kan aunin iko. Kare taron koli da yi da shugaban Rasha Helsinki da shugaban Amurka Donald Trump yake ya kasa kashe kururuwar da taron ya janyo a Majalisar Dokokin Amurka. yau da safiyar alhamis inda majalisar dokokin isra'ila ta amince da wata doka mai cike da takaddama cewa yahudawa ne kadai kasar za su iya ikirarin zama 'yan ƙasa kanin labaran duniyan kenan a najeriya an gudanar da wani taro da ya haɗo kan shugabannin sassan ƙasar domin lalubo bakin zaren matsalar tsaro da ta'addabi najeriya idan ba a zo an daina wannan bangarancin da kuma son zuciyar na siyasa ba duk inda ka kai da dora gwamnati laifi ba za ta iya ba ita kaɗai. idan aka biyo mu a cikin shirin za a ji wani makamancin wannan taro da su ma hukumomin jihar adamawa suka yi domin shawo kan matsalar rikice-rikicen da ke addabar wasu sassan jihar sannan wasu mutane da ake zargi mayakan boko haram ne sun shiga hannun 'yan sandan jihar kamar yadda mutane da kuka gani 22 nan a cikinsu mutane takwas a cikinsu da part of mutane da suka je suka yi kidnapping mata na chibok girls ɗin so kuma har yanzu muna kan neman sauran a jihar Borno kenan za ku ji karin bayani kamar kuma kowace ranar Alhamis Grace Alheri Abdu za ta gabatar da shirin ta na domin iyali amma fa duka sai kun sha labaran duniya daga bakin sahaba Imam Aliyu sunana Muhammad Lalo. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a sudan ta kudu sassa da ke gaba da juna da suka yi taro jiya laraba a birnin Khartoum sun kasa cimma matsaya kan daunin iko ministan yada labarai na sudan ta kudu michael mccoy ya ce gwamnati ta amince za ta kirkiro da mukaman mataimakan shugaban ƙasa har guda biyar ciki har da mataimakin shugaban ƙasa na farko amma 'yan hamayya sun isa amince da wannan shawara wasu wakilai kaɗan daga gamayyar jam'iyyun hamayya da ake kira South Sudan Opposition Alliance da Turanci suna cewa ba abin da suke so ba kenan suna son a kafa gwamnati karama kamar yadda Edmund Yakani wakili daga kungiyar farar hula da ya halarci zaman ya yi bayani. Yakani ya ce rashin yadda tsakanin jam'iyyun siyasa su shi yasa suka yin sassauci. hakanan ya ce wasu wakilan suna gabatar da burin kawunansu a gaba suna fatar a saka su cikin jerin ministoci da ake batu a kai halin yanzu idan ka gabatar musu da daftari abu na farko da za su fara duba shine yawan mutane da ke ciki nawa ne jumlar ta yaya za a raba su a adadin waɗannan mutane ba tare da tunanin ko hakan na iya na da wani alfanu ba wannan siyasar adadi ko yawan mutane da za a dama da su tana da ƙarfin gaske tsakanin 'yan takardar sudan ta kudu ya kane gaya muryar amurka kare taron koli da ya da shugaban rasha vladimir putin a birnin helsinki da shugaba trump yake yi bai kashe fusatar da wakilan majalisar dokokin amurka suka yi ba inda jiya laraba wakilan suka buƙaci bayani daga ɓangaren zattasuwa tare da gabatar da ƙudurori masu gauni da za su ladabtar da rasha amurkawa da wakilan wannan kwamiti suna bukatar a faɗa musu abin da shugaban amurka da shugabannin ƙasashen waje 'yan kama karya suka kula a cikin sirri in ji sanatar bob menendez daga jihar new jersey ɗan jam'iyyar democrat mafi girma a kwamitin kula da harkokin waje a majalisar dattijan amurka kafofin yada labarai masu alaka da fadar kremlin a yanzu suna fidda karin bayanai fiye da abin da ni dan democrat mafi daukaka a wannan kwamiti da sauran wakilan wannan kwamiti na amurka da amurkawa suka sani da ya faɗa ana sa ran sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo zai bayyana gaban kwamitin makon gobe shugaban kwamitin ɗan republican bob koka mai wakiltar jihar tennessee a majalisar dattijan ya ce ba 'yan jam'iyyar democrat kaɗai ne suke buƙatar a yi musu karin bayani ba Da safiyar yau Alhamis Majalisar Dokokin Sa'ida ta amince da wata doka mai cike da takaddama cewa Yahudawa ne kadai a ƙasar suke da ‘yancin ikirarin zama ‘yan ƙasar dokar ta kuma karfafa kafa sansanonin ‘yan share wuri zauna. Dokar mai ikirarin yauci wakilai 62 ne suka amince da ita yayin da 55 suka ƙi. bayan da aka shafe sa'o'i takwas ana zazzafar muhawara da suka musamman daga wakilan larabawa a wannan majalisa wasu wakilan laraba cikin fushi suka yaga dokar suka ce da kafa wannan doka demokradiyya ta mace kuma an kai wani mizani na nuna wariya a isra'ila amma firaministan Kasar benjamin netanyahu ya jinjina wa dokar a zaman muhimmi a tarihin kafawa da kuma haɓaka ƙasa ta bani yahudu labaran duniya ke sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka a nan washington dc Wasu mata su biyu ‘yan uwa da aka tilasta a auren mayakan sa kai na ƙungiyar ISIS a Siriya lokacin da ƙungiyar ta amshi iko kan garinsu yanzu suna cikin wata bataliya ta mata da ake kira YPJ a takaice wacce take fafata da ƙungiyar ta ISIS a wasu sassan ƙasar Siriya. Vian yar shekaru 26 da haihuwa da Ziyan yar shekaru 18 'yan uwan juna ne da aka aurar da su ga mayakan sa kai na ISIS kamin wata kungiyar mayakan sa kai da ke samun goyon bayan Amurka ta 'yanto garin da ake kira a Shaddadi suka murkushe ko kuma suka kori isis daga wannan yanki sun tilasta wa mata auren dole na auri wannan ɗan yakin sa kai na isis muka zauna na wata ɗaya sai na gudu ziyan ta faɗa muryar amurka ziyan ta auri ɗan yakin sa kai daga ƙasar saudiya yayin da viyan yarta ta auri ɗan isis daga yankin matan yan uwa ne sun gaya muryar amurka cewa a gunsu yakar isis har da ramuwar gayya a ciki Ƙasar Belarus ta baiwa tsohon ministan tsaron Ukraine da ake zargi da almubazzarancin kuɗi dala miliyan biyu matsayin ɗan gudun hijira. Tsohon ministan Mikhailu Zezel ya faɗa manema labarai a babban birnin ƙasar Minsk cewa shi da iyalinsa yanzu suna zaune a wannan birni. Yezel ya rike mukamin minista daga shekara ta 2012 zuwa 2012 karkashin shugaba Viktor Yanukovych wato wadda ya kasance aminin Rasha. an naɗa shi jakadan ƙasar belarus a shekara ta 2013 bayan da borin jama'a suka hambare gwamnatin yanukovych a shekara ta 2014 jami'an ukraine suka zargi jakadan da karkata akalar dukiyar al'umma cikin zargi da ake yi masa wato shine cewa yazel ya saci kuɗi da aka ware domin ciyar da sojoji kuma ya yi ƙoƙarin ya sayarwa rasha wasu jiragen yakin ƙasar biyu labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya matsalar tsaro da ke addabar wasu sassan kasar ta sa an gudanar da wani taron gaggawa wanda ya haɗo kan shugabannin arewaci da takwarorinsu na kudu domin neman bakin zaren yadda za a magance wannan matsala. taron ya gudana ne a abuja babban birnin najeriya kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da madina dauda ta aiko mana wannan shine karo na farko da shugabannin daga shiyoyi hudu na kasar wato ohane zandibu da afenifere da yan niger delta da kuma dattawan arewa za su yi taro domin su haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen ganin an shawo kan barnar rayukan mutane da ake yi a kusan dukkanin jihohin ƙasar, kama daga kashe-kashe da sace-sacen mutane a garkuwa da su domin karɓar kuɗin fansa suna daga cikin matsaloli da manyan suka ce yana ci musu tuwo a ƙwarya. Profesa Ango Abdullahi shine shugaban ƙungiyar dattawan Arewa. Gaskiyan magana ita ce ba mu da shugabannin siyasa na kirki a ƙasar. Muna fatan cewa wannan abu da muka fara ya zama shugabannin jama'a za su shigo cikin wannan abu su tsaya su tabbatar da cewa 'yan siyasa sun yi abin da ya kamata in suka kasa yin abin da ya kamata a sanar da mutane a ture su daga inda suke za a tabbatar da cewa za su ayyuka wanda za su rage mana fitinin da muke ciki. To ko laifi na shugabanni ko akasin haka dai, Sanata Paul Wamfana ya ce su kansu dattawan ya kamata su binciki zukatansu. Mun yarda mun kurakurai a baya, kurakuren da muka yi kuma shine mun saki abun da su Amadu Bello suka koya mana sai dai mu koma inda muka saki hanya nan mu shiga hanya ina so ku sani ba ran da aka taba cin zaɓe mutum gefe guda ko gefen najeriya duka gaba daya ba babu alliance ne ake yi saddam da shi kansa sai ya ci zaɓen sa arewa sai ya je nemi haɗin kai mutanen kudu maso gabas sai a yi gwamnati shehu shagari na yi masa minista mun ci zaɓen mu a arewa sai da muka je muka nemi akord da inyamurai muka haɗa kai muka yi gwamnati wakilin ohanezen dibo dr john nwodo tunda suka yadda da juna har suka zo taron dole ne su nemi mafita what is happening today is an opportunity for our country to stop and think shi ma wakilin niger delta dattijo edwin clark ya ce dai a haɗa kai a tashi tsaye if you sit down here looking at each other without taking decisive decisions your children will not forgive you we have come we must cross the Rubicon. Amma kwararre a fannin zamantakewan ɗan Adam Dr. Sa'idu Dukawa ya ce kar a rika ɗora laifin akan shugabanni kaɗai. Haɗuwar kanta muhimmiya ce. kuma har sanda aka samu wani abu mai kama da haka za a samu mafita amma yadda haɗuwar ta ɗauko turba ba lalle ta bulle ba domin daga dukkan alamu duk bayanan da ake ana tattarawa gwamnati ita kaɗai alhali mun san akwai ɗaiɗaikunsu su 'yan siyasa har da waɗanda suka zo taron nan waɗanda suke bata al'amura saboda burinsu na siyasa suke goyon baya ta'addancin nan da ake yi waɗansu su ma suke a bayan fage suke ɗaure suke biya suke samar da makamai su samar da matasa su yi ta'adi a dalilin burinsu na siyasa saboda haka idan ba a zo an daina wannan bangarancin da kuma son zuciyar na siyasa ba duk inda ka kai da dora gwamnati laifi ba za ta iya ba ita kaɗai. manyan sun ce za su zagaye ƙasar domin su yi mubaya'a da sarakuna saboda su samu goyon bayansu wajen haɗin kan ƙasa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Zan fara kira ga masu mafarki wai araba suke sun manta sun siya in tana hada ai shara take in hatta tarwatse ku gayan amfanin me take tsaya mai nazari karmi aikin da na sani ikhwana. kuma da la'agai da madina dauda har yanzu dai game da batun na tsaro a jihar adamawa da ke arewa maso gabashin najeriya makamancin wannan taro aka gudanar a mataki na jiha wanda ya tattaro baki ɗin jami'an tsaro da zumar lalubu hanyar da za a shawo kan rikice-rikicen da ke yawan faruwa a wasu sassan jihar daga yau ga rahoton ibrahim abdulaziz ko da na tuntube shi jim kaɗan da kammala wannan taron sirri da aka yi da jami'an tsaron ahmad sajo da ke zama kwamishinan yada labaran jihar adamawa ya ce fa akwai abun duba game da irin tashe-tashen hankulan da ke faruwa yanzu. ya kira taro na gaggawa na majalisar tsaro na jiha kuma mun zauna mun tattauna dukkan jami'an tsaron nan sun zo mun zauna mun tattauna wannan abin ya yau mako guda kenan da ya fara an fara shi daga guyuk zuwa shelen aka zo ya shiga gire da demsa daga baya kuma ya haɗe da numan da demsa demsa maye balwa maye balwa zuwa lau ko maye lope da ke cikin jihar taraba a taro da muka yi mun yi yarjejeniya cewa za mu nemi ƙarin sojoji rundunar sojoji da za a kawo nan a adamawa don a baza su a wayannan wuraren ya mako zuwa yanzu akwai ruwan 'yan gudun hijira da aka kona wa ƙauyuka wanda akasarin su ma ke neman mafaka a wasu makarantu da ke cikin garin Mayo Balwa. Malam Abdulrashid Abubakar, shugaban ɗaya daga cikin irin waɗannan makarantu da 'yan gudun hijira ke fakewa, ya ko bayyana halin da ake ciki. Bayan kwana ɗaya sai aka samu yaran ɗin suna da ciwo na mizis sai muka yi decide muka ce to wannan abun tun da yana faruwa ga 'yan gudun hijira ga yaran makaranta ba zai yiwu ba sai muka rufe makaranta for two days. To sai dai kuma Honorable Muhammad Bako da ke ma zama shugaban karamar hukumar Mayo Balwa ya ce fasu suna nasu kokari to amma ko ya fa bukaci ne da aka yi musu tallafi. A gaskiya Malam Ibrahim na ce maka ga ya abun da aka yi asara a yanzu na maka kara dan wajejen ba wuri ne wanda zai shigo yanzu ba amma rahotanni da muka samu ba gida guda ɗaya da ya saura a wurin ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a nigeria To a gaida Ibrahim a nigeria dai jami'an 'yan sanda a jihar Borno da ita ma ke arewa su gabashin kasar sun bayyana nasarar cafke mutum sama da ashirin waɗanda ake zargi da alaƙa da mayakan Boko Haram. Ga Haruna da biyu ɗauke da rahoton. cikin waɗannan mutane 22 dai guda takwas na daga cikin waɗanda suka sace 'yan matan nan makaranta na garin Chibok wadda ma suka amsa waɗannan laifuffuka ga manema labarai ga ma abinda wasu suke cewa Jiko me sunanka Adam Mustafa me kake yi kai a rayuwa a rayuwa mm. ina tuki ne ina sana'a tukuna na fara sana'a da ba muka haɗu da wayannan da muka haɗu da wayannan to haka haka sun fara kawo bom sun kawo bom din nan sai muna sa tare a cikin gari a ina da ina ku sa bom irin bagaro irin su muna su 33 su kasuwa su for service da haka kamar ta kuke zuwa ku dasa wannan bom a cikin jama'a eh to akwai wanda suke kawa ne sun kawo shi wannan yara din na abun nan shine yake dauko ana zuwa cikin gari sai mu hadu sai mu zo da shi kai dan ina ne ni dan Maiduguri ne to dadin me kuke ji dan kun sa bom ya kashe mutum ba wani dadin da muke ji ko ya ne ya sunanka Ibrahim Ibrahim waye Ibrahim Mala da ina ka kamo ka eh a cikin gari nan aka kamo ne amma ni ina gadi ne a can gomari kare kare an ce kana karbar anjiya na 'yan kungiyar Boko Haram kana adana kwarai ba yi kariya ba saboda eh, Allah saboda karbi ah, eh, Allah wannan gashi wanda muna hankwab tare da shi wannan mm. shine ya fara kawo alaka tare da su ni ma suna kawo su ashana su magi goro yawwa goro har ni sun aike ni ma na saya musu goro DCP Abba Kyari dai dan asalin jihar Borno ne wanda kuma yace Inspector General din yan sandan Najeriya ne ya turo su don gudanar da wannan aiki na musamman kamar yadda mutane da kuka gani 22 nan a cikinsu su mutane takwas a cikin su da ya fata mutane da suka je suka yi kidnappi mata na Chibok girls din so kuma har yanzu muna kan neman sauran kuma har daga suka yi na Chibok girls din kuma sauran sun koma gari sun zo sun ci gaba da magana suicide bombing din nan jami'an 'yan sanda suka ce nan ba da juma'a ba za tura waɗannan mutane a gaban kuliya don yi masu shari'a da ya dace da su haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya gargaɗe mai gina ra mai mugunta To a gaida Haruna biyu waɗannan rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo ke cewa karfe ɗayan dare ne da minti 17 yanzu kuma ga shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka ba. Ku da tambaya ni ke da ana maganan mata yara dai a ce yara da ake musu auren dole ana magana yaran da ba sa samu su shiga makaranta da mata da maza ana maganan rashin cin abinci da babu shi in ma akwai shi ba mai kyau ba su ana wahala masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Jiya rundunar 'yan sandan Najeriya a Maiduguri ta bayyana cewa mutane takwas da ta kama da ake kyautata zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne sun amsa cewa suna da hannu a sace 'yan matan da 276 a watan Afrilu shekara ta 2014. Jiya din ne kuma har wa yau wata kungiyar Kristoci ta gudanar da gangami a kofar ofishin jakadancin Najeriya da ke birnin London inda ta miƙa koke da buƙatar dawo da Liya Sharibu. ɗaliba ɗaya tilo da ƙungiyar boko haram ta ƙi saki sabili da ta ƙi musulunta bayan sace ta da waɗansu ɗalibai mata a makarantar sakandare ta dabci kwanaki 151 da hamsin da da suka shige tana da shekaru goma sha biyar banda haka kuma a jiya laraban ne kuma tsohuwar shugabar ƙasar mauritius profeso amina guri fakim ta gana da waɗansu iyayen 'yan matan na chibok da kuma dabci da har yanzu ba a dawo da 'ya'yansu ba a Legas duk da yake ba a bayyana abin da ta tattauna da su ba. To za mu ci gaba da bin diddigin waɗannan batutuwa da kuma ci gaba da ake samu ko kuma akasin haka. A yau dai shirin domin iyali zai yada zango ne a jamhuriyar Nijar inda makon da ya gabata mataimakiyar babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Amina Mohammed ta jagoranci wata tawaga inda ta gane wa idanta matsalolin da mata ke fuskanta. A jawabinta ga manema labarai bayan ta zaga jihohin maraɗi da nyamai, Hajiya Amina Muhammad ta bayyana cewa. Wannan ziyarar da muka zo abu biyu muka zo. Na ɗaya mu zo mu karbi 'yanci mu mara mu bayan matan Nijar a karɓa musu hakkinsu. Wahalan da suke ciki ba kaɗan ba. Wannan tarihin kam ya kai duka duniya. Mu kuma zo mu nan mu zo mu ga abin da gwamnati take yi. Abu kuma da mu din za mu iya mu zo mu tallafa mu taimaka. zuwan da muka yi mun yi magana da mata masu yawa waɗanda suka kawo kukansu da abin da suke so su yi ga siyasa inda za a samu a karba musu 'yancinsu su masu shiga akwai abin da gwamnati ta yi amma akwai abin da ya kamata a ƙara a ƙarfafa musu gwiwa su masu samu su samu 'yancinsu su samu shiga inda maza suke samu su samu kuma su shiga majalisa su shiga gwamnati inda ya kamata sa'anan muka je ƙauyuka ƙauyukan da muka tafi a can maraɗi 'yan karkara kam talauci ainu ana maganan mata yara dai a can yara da ake musu auren dole ana maganan yaran da ba sa samu su shiga makaranta da mata da maza ana maganan rashin cin abinci da babu shi in ma akwai shi ba mai kyau ba su ana wahala duka wa'annan abubuwan abin da muka gani mun ga inda muka haɗa hannu da 'yan majalisar ɗinkin duniya ana aiki amma ya yi kaɗan bai ishe su ba ya kamata a samu miliyan kan miliyan ba ɗari kan ɗari ba abin da muka gani shine za mu koma mu duba mu ga inda za a ƙara tallafawa mun kuma ga asibitin da ake aikin yoyon tsari mata a mata auren dole ta samu ta aihu abu ya zama mata matsala duk sauran rayuwanta to akwai asibitin da suke zuwa a taimaka wani lokaci a samu gyara amma ba kowane gyara yake tabbatawa ba so a san cewa in ka ce wai zaka je asibiti a ba kowanne ba akwai wanda ba za su gyaru ba haka kuma a tsane su a watsar da su su zama ba komai ba to wa'annan da muka gansu wannan za a ƙara tallafawa don akwai hanyar da aka samu da european union da 'yan majalisar ɗinkin duniya wanda za a fara da niger su ma ƙara sa a samu asibitin dai da a ƙara musu ɗaki da masu aiki da kayan aiki a nan kuma abinda muka ji daɗin gani shine sarakunanmu iyayenmu su ma suka zo suka duba hakkin 'ya'yansu don 'ya'yanmu 'ya'yansu ne a nan suna taimaka ma gwamnati cewa ta wannan auren dole ya kamata a bari bayan haka kuma yaran da mata da za su shiga makaranta da maza ba wai su shiga wata ɗaya wata biyu wata uku ba su samu dai su shiga har su karasa shekara goma sha takwas eh, rai da lafiya to suna taimakawa wannan ma muna so mu tallafa musu su kara kokari akan wannan aikin ya zama dukka jihar Nijar abun ba kaɗan ba akwai maganan hakki kuma hakkin nan ya kamata a samu bisa kowa ne a Nijar amma sai muka ga mata mata suna baya-baya idan kuma addini ne addini bata ce a mu baya ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi to uwa ne ko uba ne da ya kamata a baya musu ya ce uwa uwa uwa sai namiji sai uba to kun gama sanin cewa inda ya kamata a daraja mace inda aka aje ta to kafin ziyarar ta hajiya muhammad hukumomin jamhuriyar Nijar sun yi wani gagarumin taro da ya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin neman shawo kan matsalolin da ke addabar mata. Bayan taron ne kuma shirin domin iyali ya zauna da waɗansu mahalarta taron domin ba da gudunmuwa ga wannan yunkuri. Ga jagoran tattaunawar Yusuf Abdullahi. Talauci da kuncin rayuwa na daga cikin dalilan da ke janyo musgunawar da mata ke fuskanta a zamantakewar su ta yau da kullum musamman ma a zaman auratayya a jamhuriyar Nijar. ganin yadda wannan lamarin ke cigaba da yin kamari kungiyar nan ta majalisar ɗinkin duniya da ke kula da kare hakkin mata onifam ta shirya wani taron muhawara wanda ya haɗa ƙungiyoyin mata da na addinai da na sarakan gargajiya da ma hukumomi na nazarin hanyoyin da za a bi na ganin mata sun samu sana'o'in da za su yi amfani da su domin biyan bukatotinsu na yau da kullum. ana kuma sa ran yin haka zai rage yawan mace-macen aure da ake fuskanta a nishar. To an saka zaura namu yana tare da malamai maza da mata da farko dai akwai Usman Dambashi shugaban kungiyar 'yan jarida da ake kira rejeya daya daga cikin kungiyoyin da suka shirya wannan taron sai kuma madanka ko fatima shugabar haɗakar ƙungiyoyin matan nishar da ake kira kongafen tana kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan taron usman da miji da kai farawa shin ya za ku kwatanta irin musguna wadda matan nishar ke fuskanta wanda ya kai ku ga shirya shi wannan taron to abin da ya sa makasudin ya sa muka tsara wannan taro kasan akwai wani eh, taro da aka yi a can ya kai shekara biyar a ƙasa kanada ake cima muskoka to a nan ne eh, ƙasar horanshi ta ɗauki alkawalin ta sa tallafi cikin ƙasashenmu ƙasa guda takwas kamar na miliyan ɗari biyar na euro don a taimaka ma matsalar da mata ke ciki a cikin wani ƙasashe namu to wannan aiki da za a yi suka ce a ah, za su ba ƙungiyoyin majalisar ɗinkin duniya guda hudu wanda suka ƙware a sama irin wannan aikin don samu su tahida wannan aiki a cikin ƙasashenmu wannan kungiyoyin majalisar ɗinkin duniya sun tare da cewa unicef ita ta ɗauki ɓangaren harkar kulawa da yara da harkar abincin yara an ka ɗauka da oms wadda ita ke harkar lahiya kamar na, na, na mutane mhm. ka ɗauki kuma lnfpa wadda ita ce take harkar wani aihuwa kare duka wani matsalolin mata ke samu kuma da unifam unifam su ne suka ɗauki wannan yauni na eh, kamar duka wani abu da za a yi sama matsalar da mace ke samu wanda wani kamar ana cewa violence kwa musamman tun aka mm. musguna musu suna iya samu illa sama ɗiyan da za su aihuwa mm. ko saman yau da kullum to idan ka diba shi ne muka sai wannan taro muka kira duka wani masu ji a gani musamman ma eh, ƙungiyoyin mata masu fafakta cewa sun kawo da ci gaba haraka mata a cikin Nijar mun jawo 'yan jarida mun jawo malamai na Kirista da malaman musulmi na musulunci ko mun jayo eh, sarakan gargajiya. Mm. tunda su suna da miyau a kuna da kusan talakawa ko muke tsammani idan kowa ya gayi eh, yaya matsayin mace ke ciki kamar yadda shi ke gani matsayin mace a wurin shi kenan za a ga za a ci gaban abin to kaga da muka yi wannan taro sai muka samu cewa musulmi sun kusan cewa mai musulunci ya ce amma mace a cikin doron ƙasa mm-hmm. idan muka ɗauka muka ta neman armi dole ne aka ga ake cewa ka ɗauki ci da sha da kare ta duk wani abubuwa ka kare ta kaga mun ɗauki alkawali gaban Allah gaban uwayen mace gaban kowa da kowa zan yi wannan amma cikas idan ta zo gida wallahi ganin arkan da mace ke yi sai dai kawai Allah dai ya, ya gyara kaga mace babu abincin ci kaga mace namiji ya ta tabara daya barta kaga mace an hidiya uku hudu mutum ya huta ya barta babu abinci kasan wannan yana yana sa musgunawa mace kwarai a cikin abin da ake ciki to shine da muka yi nazari sai muka halu su ma kirista suka ce bibil ta kawo abubuwa wanda ya kare ma hakkin mace zaman ta ne da kullum kowa ya ɗauki magana sarki ya kaga lokacin sarakan gargajiya suka ce su mahi yawan koke-koke ke samu a cikin su na sarauta mata neman abinci ne suke suna hwama a sa tsakani da su da mazan su da Allah arka ba su abinci To kash lokaci ya yi halin nasa sabili da haka tilas mu ja birki nan sai kuma mako mai zuwa ku ji ci gaban wannan tattaunawa. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilan musulmin Muni Barma da Yusuf Abdullahi da suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan shirye-shiryen domin iyali da muke gabatarwa a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Tuma da lagai da Grace da tawagata yanzu kuma sai labarai a takaice. jiya laraba birnin baltimore da ke jihar maryland ba nisa da nan washington ya zama birni mafi girma na farko a amurka da zai hana wuraren sai da abinci saka lemun zamani da wasu kayan shaye-shaye da suka kunshi sukari a cikinsu a kan irin abincin da yara za su ci tilas madara ruwa da kuma shaye-shaye daga 'ya'yan itace da ba a sirka da komi ba su kasance cikin jerin irin kayayyakin abinci da yara za su ci gidajen sayar da abinci da ba su mutunta wannan umarni ba za su fuskanci tarar dala 100 kimanin naira dubu talatin da shida. wato sakamakon binciken masana kimiyya a bayyane yake ɗaya daga cikin manyan dalilai da suke sa yara su yi ƙiba fiye da ƙima shine shaye-shayen lemun kwalba da suka kunshi sukari kuma ƙibar take janyo kamuwa da cutar siga da cututtuka masu illa ga zuciya da ke kaiwa ga mutuwa in ji kwamishinan kiwon lafiya na baltimore dr lina wen wannan doka za ta taimaka iyali su yi zaɓi tare da la'akari da lafiya cikin sauƙi. a sudan ta kudu sassa da ke gaba da juna da suka yi taro jiya laraba a kartun sun kasa cimma matsaya a kan daunin iko masu sauraro da aka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma dan an jima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kina agogon gane za mu zo muku da wani sabon shiri idan allah ya da a da lokacin da ake son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashin hausa.com zama da jin shi sahabu imam aliyu da ya ta na gabatarwa da solomon abo da ya taimaka wajen haɗa shirin sai kuma injinin mu daryl smith da ya daidaita mana sautukan mahmud lalu ke cewa sai mun haɗu a shirin namu na hatsi idan allah ya kai mu salamu alaikum